400 da talatin da hudu daidai da nawa ga watan sha biyu ga watan 4 miladiya uku, cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya wanda shekul albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga littafin imamu tirmidhi wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka satin da ya gabata mun ɗanyi takaitacciyar tarjama ta imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala sannan mun yi takaitacciyar tarjama ta wanda ya takaice littafin al-sheikh al-muhaddis al-allama muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala sannan kuma muka shiga babi na farko a cikin wannan littafi babu ma ja'a fi khalqihi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo dangane da bayanin sifar halittar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka tsaya kan hadisin Ali bin Abi Talib ina ji za mu tashi kan hadisi na biyar ko قال المصنف رحمه الله تعالى إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا حديثي نبير أسكن وانا بابي بابي ديكي mana bayanin sifar halittar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana yaya kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga a gefe gabanin nan ba ta biyar malam ya sa za'if yana nufin wannan sanadin wannan hadisi da'ifi ne sanadin shi wannan hadisi za'if ne idan ya sa da ya sa kalmar a daidai setin matanin to da ya zama matanin ma bai inganta ba amma abinda za mu karanta yawanci ya inganta a cikin wasu ruwayoyi daban amma matanin hadisin za'if ne kamar yadda malam ya mana ishara Ibrahim ibn Muhammad ya takaice sanadin ya fara da kan Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hanafiya min waladi Ali ibn Abi Talib yana cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib shi Ibrahim ibn Muhammad domin baban shi Muhammad shine Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ana dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa ko kabilan mahaifiyarsa don mahaifiyarsa yar kabilar bani hanifa ce to sai ake ce mai muhammad ibnu hanafiya to ibrahim dan muhammad ne muhammad din kuma dan waye dan aliyu ne ibn abi talib yasa ya ce min waladi ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace kana aliyu idza wasafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai jina ali bin abi talib ya kasance idan zai siffata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana zai faɗi yadda manzon Allah yake a halitta shi ta jiki qala sai sai jina ali bin abi talib ya ce mana lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bitawilul mumaghad ko kuma kace mumghadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lam yakun bit tawil al mumaggad shek albani ya kasa ya ce mana bidan mil ula nan ba ta 17 lizammil mimil ula mim ta farko za ka yi mata rufu'a za ka yi mata zamma wa fathil mim thaniya mim ta biyu kuma za ka yi mata fataha wa ita kuma ghain ka mata fatha da shadda sai zama mumaghas me sayyidina Ali yake nufi da wannan jumla lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance ba bit tawili bai zama dogo ba al mumaggad dogon da ya wuce kima shine ma'anar mumaggad ko kuma kace mum mummagid mummagid mummagid ma'ana mimun farko kai mata zamba ta biyu kai mata shadda da fataha mumma ghainun din sai mata kasara sai da mummaghid ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance dogo ba shine yadda muka karanta alwaya baya lam yakun bit tawilil baqi ba dogo bane can shine ma'anar mun mumgadi ko kuma mumaggad wala bil qasir al mutaraddid haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zama gajere can ba al mutaraddid game da zamu zo mu ga fassara karshen hadisin shine wanda gajarta shi kai ka ce wata gabar ta shiga cikin wata shine ma'ana al-qasirun mutaraddid shine gajeren da ya zama gajere can wanda dan gajarta shi in ka gan shi sai ka ɗauka wata gabar tana shiga cikin wata sai ce wa kana rab'atan min al-qawm raba'a mun yi bayani ta can ma'ana tsakiya ne cikin mutane shi ba dogo ba idan ya zauna da dogaye ba gajere ba siri ya fi zuwa ga tsawon fiye da gajarta sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan ya inganta a cikin hadisan da muka karanta ma'ana da yace min alqawmi ai a cikin mutane inda zaka kwatanta shi da mutanen shi manzon Allah ba zaka ce mai dogo ba kuma zaka ce mai gajere ba lam yakun bil ja'al alqati bai zama mai dunkulallen gashi mai lallan kwashewa ba muka ce ne gashin da za a ga gashi ne amma ya ya duddunkule ya harhaɗe ya kakkari ya lallankwashe wala bisabil haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin shi ba a sake ke ba a meke a yana da ƴan lankwasa amma ba mai yawa ba shine sabil kana ja'adar rijla wannan sai da Ali ya fassara mana ma'anar can kalmomi kana ja'adar rijlan ma'ana gashin shi yana tsakanin dunkulewa da kuma miƙewa gashin manzon Allah ba mai irin turarren gashin nan ba ne da ya dunkule guri daya sannan kuma a gefe guda ba sake keke ba a miƙe ba lankwasa yana da lankwasa amma tsakatsaki shine jahadar rijilan walam yakun bil mutahhami sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kasance mutahham ba me yake nufi da mutahham ma'ana manzon Allah bai kasance mutum mai ƙiba ba kasiran badri mai kiba mutafahishin samni wanda kiba ta wuce kima suka ce shine abin da ake nufi mutahham wanda ce lam yakun bil mutahham abin da ake nufi manzon Allah ba siriri bane kun ga kishiyar kiba suka ce kalma al mutahham tana cikin asma'ul ajdad tana daukan kiba tana daukan siranta to kowanne ka kore dai manzon Allah baya da shi manzo Allah ba mai ba ne, kibar da ta wuce kima sannan ba siriri ba ne. a'a manzo Allah yana tsaka tsakiya wala bil mukalsam anan mukansam abin da yake nabi manzo Allah ba fuskar shi a kewaye take ba kamar kewayewar abin da yake sahifin haka ba haka fuskar manzo Allah take ba shine ma'anar mukalsam Ai mudawwarul wajhi kamar yadda zai zo a bayani abin da ake nufi manzo Allah fuskar shi tana da kewaye amma kuma ba kewaye irin dunkula gaba ɗaya ba ya zama ta kewaye ta zama fuska ce kewaya ciki da bai ba haka yake ba wa kana fi wajihi tadwir a fuskar manzo Allah akwai kewaya ma'ana fuskar manzo Allah ba fuska bace da take a miƙe fuska ce tana da ɗan kewaye ta ɗan kewaye amma kuma ba can ba kun san a duniya ba abin da ya fi sifata mutum wahala a ce yanzu ka sibata mutum yana da wahala kuma sai ba irin wanda take so ka bayar yadda wanda bai gan shi ba ya ji kamar yana ganin shi kaga yana da wahala to shi yasa za ku yi ta jin abubuwan ga sunan dai a faɗa a ƙara yin bayani wani gurin ma mutum bai tsaye ba sai ga kamar karo ake da juna kun ga ya ce wala bil mukalsam ba zai kewaye ya fuska ba yana nufin kewayen da ya wuce kima ma'ana ba kamar zero take in ka dunkule abu ba amma kuma kanka ɗauka kuma a duke take shi ne cewa kana fi waje shi ta dubiyu a fuskar shi akwai yar kewaya abiyaza manzan Allah fari ne kuma kuma ta ba hadisin da muka karanta rana ita yau ba fari can kalkal ba ma'ana ba fari kan ba fari ne amma wanda yake haɗa da jaja-jaja shi sa ne ce mushrabu wanda yake haɗa da jaja-jaja shine ma'ana mushrab ma'ana bari ne da yake yana hada da jajajaja ada ajul aidaini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da idanuwansa suna da baki ma'ana kwayar idan shi bakakkiri ce shine ma'ana ada ajul aidaini dole ɗalibin ilimi ya zama yana da fensir ko biro karu da masarar da hausa a gefe ko da larabci ko da turanci dan kada mu zo gaba mun yi nisa kuma ne zai ruwa bai gane bai yi dogon takarda a fassara mu waɗannan kalmomi dole ya zama kana da ɗan fensir ɗinka da biranka duk kalmar da ba ku gane ba sai ka ɗan ja kai nan ba sa number one sai ka koma gefen littafin sai ka fassara ta da yaren da za ka gane larabci ko turanci ko hausa ko binlanci duk yaren da ka iya yadda ne gobe in ka zo kana muraja a baka buƙatar kai ta cewa wannan kalmar na manta ma'anarta ada ajul ne, ana nufin shadidu sawadil ainaini yana da tsananin bakin idanuwa mana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai baki a cikin kwayar idan adahabul ashfari al ashfar sune wannan gashi da yake kan gira to manzon Allah adahabul ashfari mana gashin da suke kan giran idan shi suna da tsawo shine ma'ana adahab kamar yadda malamai suke bi ai tawilul ashfari wanda gashi na idan manzo Allah suna da tsawo haka sannan sai yake cewa jalilul mushashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai manyan kasusuwa ne al mushashi ne al izab abin da yake nufi manzo Allah kamar yadda muka karanta a riwaya da ta gabata kowace gaba ma da gaba ta manzo Allah za ga tana da girma suka ce alama ce ta karfi wal kad wal wannan kalma ta gaba katil kafin da ta'un da da ko ka ce kadad ko kadid wasu wajen sun wasance ta da kadid ma'ana abin da ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da girman mahadar kasusuwa kadid din shine inda kafadu suka haɗu to nan ma yana da yalwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka jalilul mushash ce mai girman gabbai wal da kuma mahaka fada ajradu ba gashi jikin manzon Allah kalma ajrad gurin da bai kamata gashi ya fito ba ba gashi anan shine ma'ana ajrad a cikin mutane akwai wanda za ko ina jikin shi akwai gashi to manzon Allah ba haka yake ba yana da gashi daga kirjin shi zuwa cibiya kamar yadda muke a satin da ya wuce to sai kuma gashi na ambata wasu malamai su ce maza Allah na da shi wasu kore su ce maza Allah bai da shi amma suka ce babu dalili ne dan ke ce maza Allah bai da shi maza Allah yana da shi yasa idan sabai suka ce ya daga hannun suka ce mukan ga alamar gashin hammatarsa to dan haka anan ajrat yana nufin manzo Allah bai da gashi a gurin da bai kamata ya gashi ba sai ce ma amma zu ba, amma yana da gashin kirji wanda ya dubo daga kirjin shi zuwa cibiyar shi sallallahu alaihi wasallam shaslul kaffaini yana da girman tafukan hannu muka ce satin da ya wuce ma'ana tafin hannun manzon Allah tafi ne mai laushi ba a rame yake ba wal qadamai ne haka nan da diga-digan shi idza masha idan manzon Allah yana tafiya taqalla sai ga yana tagawa ai yamshi bi quwwa shine taqalla yana tafiya da karfi ka annama yanhaqu min sababi kai ka ce yana gangarowa daga wani guri ma'ana da kaga tafiya manzon Allah kaga akwai karfi a tare da shi tafiya ce ta ma'abota himma ba tafiya mace ta alfahari ba tafiya mace ta ragwage ba tafiya mace ta yan daudu tafiya manzon Allah yake da ka gan shi yana tafiya tare da karfi da fawa a tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa idan tabata idan manzon Allah ya juya iktafata ma'an sai ya juya gaba daya ma'ana ana nufin duk cikin manzon Allah sai ya juya anan ba kamar yadda wasu ke cewa manzon Allah ba ya waiwaye ba ma'ana a sandare ki ba haka hadisi yake nemi ba ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya tafiya yana waiwaye ko al'adance in kana tafiya ka kalli nan ka kalli nan ka alamar kana da karancin hankali ba nutsuwa a tare da kai mai nutsuwa ya sa gaban shi yana tsoro zai tafiya idan har zai ci ya kalli wani mutum zai ciwo gaba ɗayan shi amma mutumin da zai tafi ya kalli nan ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli gaba ya kalli dama ya kalli to suka ce alama ta cewa babu nutsuwa to manzo Allah shi yana tafiya ce tafiya ta nutsuwa idan zai fuskanci abu in zai juyo sai ya juyo gaba ɗaya da jikin shi ai iltafata bi jami'i ajza'ihi baya waiwa ya waiwaiwaye shi haka ko ya juya haka domin ya kalli nan ya kalli nan alama ce suka ce da ke nuna rashin nutsuwa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sannan sai ya ci gaba da cewa baina katifai baina katifihi baina katifaihi tsakanin kafadin shi khatamun nubuwa akwai tambari na annabta wannan zamu zo mu karanta babin tsakanin kafadin shi daga baya akwai tambari na abu annabta wani dan nama ne da Allah ya halitta wa manzon Allah shi a daidai tsakiyar kabaɗin shi alama ce ta annabta ajwadun nasi sadran wa huwa khatamun nabiyina shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awar annabta bayan manzon Allah ya ce shi annabi ne to wanda mutumin ya bar addinin musulunci wanda ya imani da shi shi ma ya kafirta wanda har ya daga wani annabi bayan manzon Allah to shi ma ya bar musulunci manzon Allah ya ce la nabi ya ba'di to wani zai ce to ai an ce annabi Isa zai dawo malamai suka ce zai dawo ba da annabta sabuwa ba dama annabi mana annabi Isa ko ya dawo ko bai dawo annabi ne da haka da ya dawo ba ni sabon annabi ba ne. sannan dadin dadawa zai aiki ne da shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita shi yasa hatta soke ya da annabi isa zai zo da ita da sanya karya gumaka da kuros da annabi isa zai da shi sai da manzo Allah ya ba mu labari dan ta sani ba da wata shari'a zai zo sabuwa ba bal ma kamar yadda inganta hadisi in an zo yin sallah limamin da zai jagoranci annabi isa cikin sallah cikin wannan al'umma yake ma'ana cikin wannan al'umma annabi isa zai ce shige gaba kai mana limanci dan dai ana nuna maka cewa shi ma yana kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da haka manzon Allah huwa khatamun nabiyina ajwadun nasi sadran ya fi kowa yalwar kirji anan ajwadun na suka ce za mu iya fassara ta da abin da ake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da inshirahu sadri kirjin shi abu ɗaya bai da girbi bai da hassada bai da gaba bai da kiyayya bai da kullata bai da kyashi shine ma'ana ajwadun nasi sadran wasu ka ce a ma'ana ajwadun nasi sadran shine mutum ne mai kyauta a tabi'ar yadda Allah ya halice shi har a cikin zuciyar shi ma'ana manzon Allah yana bayarwa bai da ruwa sallallahu alaihi wa sallama shine ajwadun nasi sadran wannan yana tabbatar da cewa mahallin zuciya mahallin hankali da tunani yana cikin zuciya zuciya kuma tana kirki wasu na ce hankali yana ka amma abin da ayyukan alkur'ani suka nuna hankali a zuciya yake sai dai bai hana alaka da kai kuma idan wani abu ya faru to kyautar manzon Allah kyauta da zai bayar ya dauka ya bayar dabi'a ce da Allah halice shi da ita cikin zuciyar shi shine mai shirira kita da rutbatun fawqa sibaqaini qad hamad manzo Allah yana da rutuba daraja sama da waɗannan taurari guda biyu ta wuce ta su sai ce wa kafun nada ta hakin sahaba matahaman da hannu na baiwa na bayarwa kana kwatanta shi da girgije yayin da ya taso yana ba da ruwa wa ayul huda bil amri wan nahyi uhkimat idza uddida bi rusulin ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa to shine abin da ana yake cewa ajwadun nasu sadran ko kuma ka ɗauke shi cewa fi kowa salama kirji kirjin shi abu da yake kirji ne wanda yake kubutacce sai ce wa asdaqun nasi lahja lahja shine al-lisan ana cewa lahjatu al-arab ma'ana kamar ka ce yaren larabawa to ana abin da ake nufi asdaqun nasi lahjatan ay asdaqun nasi lisanan ya fi dukkan mutane gaskiya ma'ana da abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne duk wani mutum da ka sani mai gaskiya to koma bayan annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alyanuhum arika aliyan min al-lili ana nufin tausasawa manzo Allah mutum ne mai tausasawa al-arika shine as-sabi'a ai manzo Allah alyanun nasi tabi'atan ya fi dukkan mutane taushin halaye da ɗabi'u al'arika shi ne a tsabiha game da ya zo a cikin kutubun luga to haka manzan Allah yake halayen shi na kowa nauyi manzan Allah bai da kaushin hali game da alƙur'ani ya faɗa wa yau kunta fanzan ghalizal qalbi lam fadhu min hawlika to manzan Allah alyanun nasi arika wa aqrabuhum ishra shine mafi girman su ishra ma'ana ana nufin wajen zamantakewa mafi girman mutane wajen zamantakewa wata riwaya wa akramuhum ashira shine mafi girman su wajen dangi ma'ana ana neman nasaba to ta manzo Allah ta sha gaban ta kowa kamar yadda hadisi ya zo na wasila ibn asfa a cikin sahihi muslim manzo Allah yake ma inna Allah astafa kinana ta min walad isma'il Allah ya zabi kinana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il wasafa quraishan min kinana manzo Allah kuma ya zabi quraishawa daga cikin kinana sai ce wasafa hashim min quraish ya zabi bani hashim daga cikin quraishawa quraishawa kabila ce babba sai Allah ya zabi kabilar bani hashim sannan wasafa ni min bani hashim ni kuma ya zabe daga cikin bani hashim kaga zabi ne kan zaɓi kan zaɓi kan zaɓi sallallahu alaihi wasallam da haka suka ce ana ana nufin akramuhum ashira ya fi kansu dangane dangane manzo Allah ya bi na kowa girma ko ka ce akramuhum ishra kamar yadda ke gaban mu ya fi su dukkan daɗin zamantakewa karamcin zamantakewa a anan ce zama ana nufin zamantakewa marra'ahu duk wanda ya ga manzon Allah hatan, ma'ana mufaja'atan kullum yana zuwa sai ga manzon Allah sabahu sai ya masa farji ma'ana da mutum ya gan shi haka bai saba ganin shi ba yana ganin shi sai mai farjini wannan kuma haka Allah yake sa wasu mutanen wani kana ganin sai ba farjini sai ga ka ka rasa yadda zaka yi da shi in ba kana mai shiro na abu na sharri sai ga Allah ya mayar da sharri zuwa ga wanda yake nufin sharri saboda farjini da Allah ya sami to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gan shi bai san shi ba bai taba ganin shi ba Ku ji fuja'atan ya ganshi to sai ya yi ga jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya cika zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kwarjini saboda yadda shi kuma zuciyar take cike da kaunar Allah da girmama Allah madaukakin sarki akwai tsakanin girma girman kai da kwarjini shi girman kai daban kwarjini yana fitowa ne daga abinda zuciyarka ta samu na girmama Allah na ganin girman Allah na tsoron Allah sai Allah ya dora maka wannan sifa da sai kai kwarjini amma girman kai shine kin gaskiya da wulakanta mutane shi kuma yana fitowa ne a dalilin jahilcin zuciya in zuciya ta jahilci Allah madaukakin sarki ba san addinin Allah ba ba san me Allah ya ce ba me manzon Allah ya ce ba ta ganin girman kowa sai Allah ya jefa mata girman kai man khalaqahu sai jina ali ce duk wanda ya cakudu da manzon Allah ma'arifatan wajen sani ma'ana ya san manzon Allah khalaqahu ana ana nufin asharahu ma'ana ya zauna da manzon Allah zamantakewa kuma zamantakewa da ya san waye a habbahu sai ya so shi duk dai mutum zai zauna da manzon Allah shi zai kawace shi shi yasa hatta wanda ba musulmi ba in suka zo wurin manzon Allah suka rika zama suka zauna da shi sai su kaunace shi saboda halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ya ce ma'arifatan ma'ana wanda ya zauna da shi ya san shi kuma ya san ɗabi'un shi ya san halayen shi to sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda wanda zai zauna da shi dan girman kai wanda zai zo zauna da manzon Allah dan gaba dan kiyayya kamar munafikai amma wanda zai zauna da manzon Allah dan ya san waye manzon Allah sanin halayen shi da ɗabi'un sai ya so shi ya ito na'itu na'itu ay wasifu bi sibata manzon Allah yana faɗa ma'ana duk wani wanda zai sifanta manzon Allah yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai sifanta manzon Allah yana cewa lam ara qablahu gabanin manzon Allah ban gani ba wala ba'dahu haka bayan manzon Allah ban gani ba mislahu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sifanta manzon Allah bai ke bara yace gabanin manzon Allah ban ga irin shi ba bayan manzon Allah ban ga irin shi ba ma'ana babu kamar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha kamar banzan Allah ba ai ba ba yi shi ba to anan ya ce mislahu ban ga kwatankwacin shi ba to ya zabi da wasu hadisai da bayanai da malamai suka yi na wasu sun yi kama da manzon Allah kun karanta hadisin sayyidina abubakar siddiq lokacin da ya zo ya ɗauki Hassan Hassan yana yaro yana wasa sai jira bakar ya zo ya gani sai ya ɗauke shi sai ke cewa shabihun bi abin nabi la shabihan bi ali yi kama da annabi bai kama da ali bin abi talib sannan Anas dan Malik yana cewa babu wani wanda yake kama da annabi fiye da Hassan ma'ana jikan manzon Allah kenan sannan an sabo su mutane wanda sun kama da manzo Allah kamar Ja'far ibn Abi Talib manzo Allah yana cewa asbata khalqi wa kulli kai kama da ahlida kai kama da ni a halaye suna nan alhabis ibn Hajar cikin fatul bari ya ga ya jiro wajen mutum goma sha waɗanda suna da kamanceceniya da manzon Allah irin suna na Fatima irin su Hassan irin su Husaini irin su Ja'far da sauransu to kuma nan gashi ne jira ne ce lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu din ka ce anan abin da sai na al-yaquli da duk wani mai da manzan Allah babu wani mutum da yake daidai da manzan Allah kuma an sa da kara babu amma za ka samu wani yayi kama da manzan Allah ko a fuska ko a wajen tafiya ko a wajen magana ko a wajen ma'ana halaye da dabi'u ko yayi kama da manzan Allah ta bangaren daga kirjin shi abin da yi sama fuskar shi duk irin na manzan Allah ne amma wajen kafafu sun bambanta ko da ƙasa zuwa cibiya irin na manzan Allah ne amma wajen kai ya bambanta suka ce amma ka sami irin manzan Allah ɗifkan ɗani da ɗani babu shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan kamala da wannan cikawa kun ga wannan hadisi sanadin shi yana da rauni amma duka sibobin da suka zo cikin hadisi sun tabbata a cikin wayoyi daban qala abu isa waye abu isa tirmidhi sunan shi muhammad ibn isa ibn saura abu isa kenan Sabitu aba ja'far yace daji abu ja'far wanda yana cikin wanda suka rawaito hadisi dan malam bai kama mana sanadin hadisin ba a cikin mazajen hadisin akwai Aba Ja'far Muhammad ibn Husayn shine Muhammad ibn Husayn yana cewa sami'tu al-Asma'i naji al-Asma'i Asma'i malamin lugha ne yayi bice a gurin lugha imaman fi lughati wal akhbar ya rasu a basara a shekara ta biyar a shekara ta sha bakwai ta 217 ko 216 babban malamin lugha ne yana cewa ya kulu fi tafsir sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wajen fassara sifan manzon Allah anan wasu kalmomi za ka mana fassarar su al mumaghaz az-zahid tulan wanda ya tafi wajen tsawo shine al mumaghaz wa qala yace sami'tu arabiyyan naji wani balaraban kauye a da can laraba akan kama hujja da maganganun larabawan kauye saboda me saboda sune ne larabcin su bai tsace da wani yare daban ba babu juma a cikin larabci kun san wanda yake bindi bindi guri ne da ake shigo ana fita rumawa za su shigo farisawa za su shigo yan afirka za su shigo to sai yaren nashi ya lalace ne da wanda yake kauye shi za ka ji tsantsan yaren yake to shi yasa a can a farkon karni na farko akan fi ƙauyuka a samo lugha tatacciya ta asali kamar yanzu hausa ce idan ma'ana ka je gurin sakwatawa na ƙauye za ka ji suna sakwatanci bi ma'anar kalma amma da ka shiga cikin garin sakwata sai ka ji sakkwatancin ba kowa yake yadda ya kamata ba saboda nan cikin gari wuri ne da ana shiga ana fita kanawa suna shiga za su fata masa hausa amma wanda yake ƙauye to can za ka ji hausa irin tasu suke yi ta can sai ka ji wasu kalmomin sai an fassara maka ka zo da daren yana magana ke bada kalma a biyu sai ka ce me yake nufi da kaza to haka kuma laraba a wancan lokacin na ƙauyen sun fi larabcin gangariya kuma har yanzu larabcin da ake a cikin kamar garin makka ko wanda ake a cikin garin madina ba irin shi ba ne sak ɗani da ɗani irin wanda ake yi a can ƙauyuka iri wanda yake jin wannan zai ji wancan amma kuma zai ji akwai ɗan bambancin lahaja yanzu ka je masar cikin gari ka je suna larabci sai ka ji kamar ma turanci turanci ake amma in ka je cikin kuma na ƙauyukan kuma ka je suna yi sai ka ji ya fi kama to haka shi yasa a wancan lokacin ake zuwa gurin larabawa har ma ya zama al'adar larabawa ne su so yayan su ba da su shayarwa a ƙauyuka to anan sai ce na ji wani mutumin ƙauye ya ƙulu fi kalamihi yana faɗa cikin maganarsa yana cewa me yake cewa yana cewa tamaghatha fi nashabati ay maddaha tamaghatha ma'ana yana ba da labarin wai wani maharbi tamaghatha fi shabati ya miƙe abin harbinsa abinda ake yin harbi wannan wanda ake sa kibi a cikin kwari kenan ko baka baka to bakar ya miƙe ta shine tamaghatha ana ana fassara ma kalma al-mumaghzath ana nufin wanda ya miƙe ne shine ma'anar wannan wal mutaraddid ana nufin addakhilu ba'dhu fi ba'd al-qisran wanda sashin shi ke haduwa da sashi da gajarta saboda tsaba gajarta sai ga hannun kamar ya shiga cikin ma'ana kafadar shi sai ga kabar shi kamar ta shige cikin shi saboda gajarta shi shine al-mutaraddid qati shine ash-shadidul juhuda wanda gashin shi cakuɗe ya cakuɗe cakuɗe mai tsanani الرجل الذي في شعره حجوله wanda a cikin gashin shi akwai karkata ai tasannun qalil karkata yar kadan shine ma'anar rajul al mutahham fal badin kasirul lahu mai kiba mai tiba shine kasirul lahu mukalsam shine mudawwarul wajhi al mudawwarul wajhi wanda fuskar take kewaye al al mashrab ko al mushrab alladhi fi bayanihi ukhra wanda farin shi yana hada da jajajaja ba fari bane kau ada'at shine ash-shadidu sawadil ayn mai tsananin bakin gashi gashin ido a mai tsananin bakin ido adhab shine at tawilul ashbar wanda yake da gashin gira mai tsawo za mu zo mu karanta amma duk da tsawon giran manzon Allah ba ta haɗe da juna ba akwai dan labawa kadid shine mujtama'ul katifaini ma haɗa ba biyu inda kafada take haduwa wal qabil dan ba da kafara da hannun sun mutu inda zai zo ya haɗe daga nan kafara sai shi ne ya ce kadi shi ne alkahin a larabci almasru ba huwa sha'ru shi shine gashi firiri alladhi ka'annahu qadimun min as-sadr ila as-surra wanda ya miƙe kamar wani itace kamar wani kara ya miƙe daga ma'ana kirji zuwa cibiya shasin al-ghalid al-asabi wanda da yan yatsunsa suna da kauri min al-kaffaini wal qadamaini da yan yatsun kafa da hannu suna da kauri at-taqallu shine an yamshi bi quwwa yayi tafiya da karfi suka ce manzo Allah yana tafiya da karfi was-sabab al gangarowa gangarowa yuqalu in hadarna fi sabubin wa sababin din laraba suna faɗa su ce mun gangaro fi sabubin mana daga dutse ko sabab ko mun gangaro daga wani wurin gangarowa al-ishra shine as-suhba zamantakewa daga nan ake kira matar mutum a ce sahiba bahaushe ma yakan ce sahiba ta to duk daga nan ne as-suhba zamantakewa al-ashir shine as-sahib abokin zama al-badiha shine al-mufaja'a kullun kaga abantatan yuqalu badahatu badahatu bi amri ma'ana na fayi masa mufaja yi faja na bujiro masa rona ba haka to wannan abinda wannan hadisi ya kusa da sai hadisi na gaba za mu ga hadisi na gaba malam ya sa zahifun jidda mai rauni ne sosai a yana da rauni yana da illoli malam ya bayani cikin silsila sahiha kamar yadda ya faɗa a ƙasa amma shi ma akwai da yawa daga cikin abubuwan da ya kunsa ya inganta a wani hadisan shi amanar ilimi ce ta sa dole ke bayanin sanadin ko da misalan hadisi ya zo ingantacce sai kuma ya zo ta wata hanya ba ingantacce ba to a ka'ida ta ilimi in ka ka hanyar wanda ba ingantacciya ba sai ka ce wannan hanyar ba ta inganta ba saboda kada wani je ka hadisin ta wannan hanyar amma ya inganta ta hanyar kaza to wannan sanadin da'ifun jiddan sanadi ne mai rauni kamar yadda malamai suka yi bayani amma da yawa daga cikin abubuwan da za mu karanta za mu ga mun karanta su a cikin hadisai da suka gabata ko kuma sun zo a wani gurin an al-hasan ibn ali an karbo daga Hassan ibn ali radiyallahu anhu ma an ya kara musu yarda Hassan ibn ali Shi ne dai Hassan din da aka sani jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin masu falala da daraja har wata rana manzo Allah ya kalli ce ibni sayyid dana din nan shugaba ne jagora ne wala Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-mu'minina wata riwaya min al kuma wala Allah ubangiji ya sulhunta tsakanin wasu musulmai guda biyu da suke rigima da shi wanda abin ya faru lokacin da aka yi mai mubaya a bayar so sai jina Ali bin Abi Talib wasu mutane sun wa Hassan mubaya a matsayin shi ne khalifa to a gefe guda ga Muawiya ibn Abi Sufyan da Hassan ya ga rigima za ta tashi a ci gaba da zubar da jini sai ya ce to suka yi sulhu ya baiwa Muawiya ibn Abi Sufyan khilafa shi abi hala hindu ibn abi hala wannan hindun kawo ne a gurin Hassan, domin ɗan uwan mahaifiyarsa ne domin wace ce mahaifiyar Hassan, na da fatima ko to shi kuma wannan hindu ɗin dan na na khadija ne amma ba tare da annabi ta yi shi ba ma'ana agoda ne a gidan annabi kun ga da shi da na fatima wanta ne mun san nana Khadija ta yi aure gabanin ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yaya tana da hala tana da hindu to shi wannan hindu din shine wanda Hassan ya tambaya kun ga kawun shi ne tunda mahaifiyar mahaifiyarsa ne wannan hindu din sun ce an kashe shi a lokacin waqa'atul jamal ko suka ce ya mutu a shekarar da aka yi annoba ta ba'una amwas yace to na tambaye shi wa kana wasafan mutum ne mai ba da sifa mai yawan sifatawa wasaban ana ana nufin mai yawan ba da sifa yana yawan ba da sifa ta abu ko yana yawan ba da sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce wa kana wasaban an hilyatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan sifata kyan manzon Allah hilya ana ana nufin sifatin nabi hay'atin nabi suratin nabi shine ma'ana hilya ina yawan bada sifar yadda manzon Allah yake sai yake cewa wa ana ashtahi an yasiba li min hashi'an ni kuma ina sha'awar ina son ya sibata min wani abu daga sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. saboda kun san lokacin da manzon Allah ya bar duniya Hassan yana karami lokacin da manzon Allah ya bar duniya Hassan yana karami tunda an haifi Hassan ne a shekara ta uku bayan hijira manzo Allah kuma shekara 11 bayan hijira ya bar duniya kun ga kenan lokacin da manzo Allah ya bar duniya duka har bai shekara tara ba dan haka sai yake cewa ina so in in sasiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ata'allaqu bihi da zan makale wannan abu da zan san shi in makale mai fa qala sai shi hibbi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma ne fakhman ana nufin aziman fi nafsi mana kai da kaga manzo Allah kaga mai girma sai ce mufakhaman kuma abin girmamawa ma'ana yana da girma kuma duk wanda ya ganshi sai ya girmama shi kamar da muka karanta a baya yana da kwarjini sai yake sha ya tala'alahu wajhuhu fuskar shi tana haske shine ma'anar ya tala'ala tala'lu al-qamari kamar yadda wata yake haske lailatul badri daren kashi haka fuskar manzon Allah take haske ma'ana ya bata mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haske irin yadda wata yake haske daren goma sha hudu sha biyar za ka ko yanzu musamman mu yanzu da bamu da wadatacciyar wuta kasashen da ake da wuta ba ka gana farin wata sosai akwai wani da ya zo daga daga saudiya in dare ya ce kasan abin da ke birge ni in ce a ce in daga taurari sun fito sama ta yi kyau sai domin a can saboda haske da ake da shi taurarin bacewa suke inda taurarin suna kusa da mu ne wala kadi zayyana a duniya bi masabiha to amma mu nan idan yazo saboda ba wuta dukkan ake sai ga taurarin ga sunan gwanin ban sha'awa dan haka anan sai ya wata manzon Allah da hasken wata daren goma sha hudu sha biyar suka ce ya zaɓe sifata manzan Allah da haske na wata ba na rana ba don manzan Allah ya shafe duhun kafirci kamar yadda watan idan yi haske yake ɗauke duhun dare ta ce kamanceceniya idan wata daren goma sha hudu in ka fito waje har ma za ga ana cewa ba a son kwanciya cikin farin watan saboda za ga ya haska kan gida ya haska ko ina ya tafiyar da duhun dare to haka manzo Allah ya tafiyar da duhun kafirci zuwa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna sifanta manzo Allah wani sa'in da hasken rana saboda kila ta fi haske haskakawa sai wannan amma ta bangaren kuma sanyi da hasken da za a iya kallo sai an tabbata shi da wata sai ce akwala minal marhuri ya fi gajere ko ya fi tsakatsaki tsawo kamar da muka faɗa shi ba dogo bane ba gajere bane amma ya fi zuwa ga tsawo shine aswala min al sai ga cewa wa aqsara min al-mushazzab ya fi kuma dogo al-mushazzab shine at-tawil al-ba'id mutumin da yake siriri dogo to manzo Allah bai kai shi ba shine aqsar ana manzo Allah bai kai dogo can ba to manzo Allah bai kai shi ba sai ce azimal hama manzo Allah yana da wadataccen kai shine ma'ana azim alhama wanda mun yi wannan a baya suka ce wannan alama ce ta fahimta ta cikar hankali mai dan karamin kai zan iya samun hankalin shi kira bai cika ba suka ce rijilar sha'a yace maza Allah mai gashi ne amma gashin nashi yana da yan lankwasa kamar yadda muka yi a ba ne ma'ana rijilar sha'a in faraqat aqiqatuhu idan gashin gaba na manzon Allah ya dan rabu ya ɗan bude ha sai manzo Allah ya raba shi shi ne gashin da yake mafarfadar kai to idan ya dan bude sai manzo Allah ya raba tsakanin shi sai zama manzo Allah ya dan raba tsakanin gashi ya dan fitar da rai ma'ana sai sai yayi firqatun an yaminihi wa firqatun an yasari sai raba kan guda biyu gaban kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ci gaba da cewa wa illa in kuma manzo Allah bai gashin bai rabe ba ma'ana gashin manzo Allah bai rabu ba ko kuma ba zai rabu ba to sai manzo Allah ya kyale shi haka fala yujawiru sha'ruhu shahmata udnayhi gashin ba zai wuce kunnuwan sa sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bar gashin haka sai ya taho daidai wajen kunnuwan shi sai ba gashin manzo Allah suna sifata da abuwa guda uku akwai jumma akwai limma akwai wafara ita Juma ita ce kamar wajen kafada wafara wadda ta wuce nan ta sauka kan kafada amma ma daidai kunnuwa to wani sa'in gashin manzo Allah na wucewa wani sa'in kuma gashin manzo Allah ya tsaya nan kamar da yake gaya mana anan yace fala yujawizu sha'ru gashin manzo Allah baya wuce shi sha'amata kuzunaihi fatun kunnuwansa idan ko wafara idan manzo Allah ya cika gashin shi bai rage ba ma'ana ya kyale shi ya saukar da shi sai ya dana ma'ana baya isowa kan kafada wannan yana nufin idan manzon Allah bai raba gashin shi ba sai manzon Allah ya bashi iya nan azharal launi, sannan ya ce launin manzon Allah launi ne ba fari kau ba ba jajajircin ba ka haɗa da ja da fari shine azharal launi ne ma ai abyaduhu bayadan layyiran haske ne mai kyau amma ba hasken da yake yayi kauba irin na zabiya ba kuma ba kuma jajajir ba a'a haske ne da ya hada tsakanin biyu wasi aljabini manzo Allah yana da wadataccen goshi ma'ana goshin manzo Allah mabayyani ne wadatacce ne mai tsawo ne kamar da suka faɗa azajjal hawajibi alhawajib shine wannan gira din suka ce azajja manzo Allah yana da cikakkiyar ma'ana gira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka giran manzon Allah cikakkiya ce sai yake cewa tawabiga ya jira fassara mana a sawabiga tawabiga ai kamila cikakkiya fi ghairi qaranin amma ba ta hade da juna ba sai akwai wanda kidan gidan shi ta ta ta da ta hade gaba daya to ta manzon Allah ba ta hade ba sai dai ta cika sosai wanda ma ya kalle shi kallo sai dauka a hada take ma'ana wannan gidan ta to da wannan ta haɗe wanda ya kalle shi kallo ɗaya kenan amma wanda ya tsaya lura zai ga akwai dan bambanci tsakani bainahuma irqun tsakanin su akwai wata jijiya yujirruhul ghadab idan manzo Allah ya fushi sai aga ta tashi ta bayyana ma'ana in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi sai aga alamar wannan jijiyar ta motsa ta cika da jini annuna wanda ya nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fushi aqdal irnaini sannan sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqda aqda ay tawi al irnaini shine hanci manzon Allah na da hanci dogo suka ce irnaini suka ce abinda ake nufi arnaba wannan karan hanci to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi yana da hanci wadatacce mai kyau sallallahu alaihi wasallama lahu nurun yana da haske ya aluhu da yake ma'ana bayyana a saman shi ma'ana yana da haske da yake bayyana a saman shi sallallahu alaihi wasallama ya sibu man lam yata'ammalhu wanda bai lura ba sai ya dauka wannan ashamma sai ya dauka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hancin shi ma'ana ya ɗaga har ya yi daidai da ma'ana goshi shi ko magamancin haka saboda yadda ma'ana hancin maza Allah sallallahu sallama wasallama yake dogo kuma wanda yake mabayyani sai yake cewa kassan lihiya mai yawan gemu sallallahu alaihi wasallama ma'ana azimun lihiya gemun shi babba ne wadatacce ma'ana ne yadda aka nunta ce anna lihiyata kanat azima yemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ma'ana yawa kun ga riwaya sabin ta ce muna gane in yana karatun sallah da na azhar ko da asar ta hanyar motsawa gemu shi sallallahu alaihi wasallam sai yake ta sahada al-khaddaini sannan kuma tin shi kuma tune da suke sauƙaƙa ma'ana waɗanda ba su tsago ba a'a sun tsaya daidai gwargwado yadda ake son zali alfabi kuma manzo Allah yana da wadataccen baki ba dan karamin baki bane da shi muflijal asnani sannan hakoran shi yana da wushiriya ma'ana yana da koba tsakanin hakoran shi ne muflijal asnani wata riwaya ko wata wani dab'in mufallajul asnani ma'ana wanda yake da wushiriya a takaice kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ita sai ce masu masruba mai ɗan siririn gashi ne da ya taso daga kirji zuwa cibiya wanda zai ce aka yi ganin wannan kun sa lokacin ba riga suke sa irin tamu ba mayami ne ake yadda ba a rabi. zai iya zama ko a gurin aikin haji za ka iya ɗagawa dan ka sake lullaba jikinka wani abu zai zo zai iya buɗewa a ga ma'ana girjinka ka anna unuqahu kai ka ce wuyan manzon Allah jidu dumya wani wuya ne na wani abu da aka kera dumya wani sa'in tana zuwa da ma'anar abin wasa to anan malamin ta ce abin da yake nufi da dumya shine abin da aka kera shi a sura al min aji wani abin da aka kera daga hauren giwa kamar mu ce ko wani abin wasa da aka kera kyakkyawa kaga mai kera wanda zai tsaya ya ga yayi wuyan ta mai kyau su sai ce kai ka ce na manzan Allah su tare sallama kamar irin wannan ne da ake amma sai ce fi safa'il fizza wajen kuma fari da kyau gare gare kai ka ce azurfa ne mana yadda na manzan Allah su tare sallama yake haske halki, ya ce manzan Allah na da daidaitacciyar halitta Ba jinun manzan Allah yana da jiki amma kun ga karanta ba kasu bane mutamasifun kuma jikin shi a haɗe yake da juna zama wani za ga saboda kibar da jikin ya saki wani ma yin kiba sai kiba sai ga cikin shi ma kada yake yana tafiya duk jikin ya saki to ba haka na manzo Allah yake ba Sawa al batni was sadri cikin shi da kirjin shi daidai yake ba na bai wuce kima ba aridu sadri yana da yarwa kirji kirjin shi yana da yarwa ba'idu ma baina mankibai yana da nisan tsakanin kafadu wannan alama ta cikar halittar manzon Allah a matsayin shi na namiji sallallahu alaihi wasallama daqmul kharabisi mai manya manyan gabobi ne mun yi wannan a baya anwar sannan manzon Allah mai haske ne al-mutajarrad ba kuma gashi a gurin da bai kamata ya gashi ba shine anwar mutajarrad ma'ana gabobin shi suna da haske sannan mutajarrad kuma babu gashi a inda bai kamata a samu gashi ba mawsulun ma bainal dubbati was surra amma tsakanin kirjin shi da cibiyar shi a haɗe yake bishi irin da wani gashi ya jiri da ya tafi kalkhatti kama an yi zabe yadda yake sifata mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ariyas sadiyaini wal batni amma sauran guri wajen inda ma'ana kirji na manzon Allah as-sadiyaini sune mama haka to nan ba komai sannan wajen ciki ma sauran wuraren din ba komai gashin ya taho ne kamar yadda ya zo a riwaya baya kamar wani itace siriri ya taho zuwa cibiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ash'ara zira'ain amma yana da gashi a zira'in shi guda biyu hatta yi zira'i shine wanda wuya hannu wal mankibaini da kuma a kafadu wa alif sadri da kuma saman kirjin shi tsawilan zandai manzo Allah yana da dogayen hannaye ma'ana doguwar tsintsiyar hannu shine azzandai ma'ana manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da tsawo rahbar raha sannan yana da fadin tafin hannu arraha shine tafin hannu to manzo Allah yana da fadi na shi shasnul kaffaini sannan anna tafukansa suna da kiba suna da nama wal qadamaini da gababuwan shi sa'ilal atrafi sannan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dogayen Ƴan yatsu ne mana 'yan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da tsawo ba gajeru ba ne sai dai tsawon bai wuce kima ba ka san mai gajeru 'yan yatsu shi ma ba kyau ba ne wannan haka kuma mai dogaye zan kala zan kala ba kyau ba ne to na manzon Allah tsaka tsaki ne auka da ko yace shahidul atrafi mana yace ko dai yace sa'il ko yace shahid shakka ce ta mai riwaya amma duka suka ce ma'anar su daya sannan sai ce khumsanul akhmasaini manzan Allah sallallahu alaihi yana da kwarin kafa kun san kafa idan ka duba kafa akwai gurin da in ka taka kasa a kafarka akwai gurin da baya taba kasa to nan shine to manzan Allah yana da wannan irin na manzan Allah mai kyau wanda ya dace shine akhmasaini masihal qadamaini sannan kafa manzan Allah a shafe suke masu laushi suka ce har in ka zuba ruwa ruwan sai ba zai bar kababin kamar yadda ka shafa wa kamar ka mai ko jikin ka mai idan fata ka sai laushi da ka zuba ruwa ruwan ba sai dare to haka kababin manzon Allah saboda yadda suke da kyau ta yadda idan an zuba ruwa sai ruwan ma ya gangare shine ma'anar masihal qadamaini yanbu anhum alma ruwa yana kwarewa daga jikinsu baya zama idza zala idan manzon Allah yana tafiya anan zala ana nabi idan manzon Allah zai tafiya zalat qali'an sai ya tafi da karfi kamar da muka faɗa a cikin hadisan baya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhfu manzo Allah yana tako takaffiyan ma'ana da ƙarfi. manzo Allah yana tafiya a can riwaya ta takaffu'an yana takawa da yana yin gaba sai yake wanda yana tabbata mana yadda manzon Allah yake tafiya wa yamshi haunan amma kuma yana tafiya cikin nutsuwa karka ji an ce ga yadda manzo Allah yake tafiya yana tafiya ta ba kuma ba ana nufin ba nutsuwa ba Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan to manzo Allah yana tafiya a hankali zari'al mashi ya da fassara mana ma'ana ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zari'al ma'ana mai fadin tafiya ne ma'ana mai tafiya ne mai sauri wasi al-khatwa yana yin tafiya mai sauri idza masha idan yana tafiya ka annama yanhaqu min sababi kamar yana takowa ne daga tudu wa idza in iltabata jami'an idan zai juya sai juya gaba daya khafidu sarf yana mai kaskantar da ganin shi nazaruhu ila al-ardi kallon da manzo Allah yake na kasa aqbalu min nazrihi ila samai ya kallon da yake na sama ma'ana manzo Allah yana tafiya yana kallon gaban shi ba dai kai yake kalli sama ba jullu nazrihi al-mulahaza mafi yawan kallon manzo Allah lura ne ma'ana manzo Allah baya zama kuma ya kura maka da manzo Allah haka zai kalle ka sai tsawon wajen kai shine mulahaza kamar lura yake ya suku asaba yana kora sahabban shi gaba wanda ya tabbata hadisi idan manzo Allah zai tafiya da sahabbai sai ce ku yi gaba bayan shi mala'iku ne suke bi shi da haka ko mutane ku yi gaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana baya mala'iku kuma suna baya wa yabduru man bi bis salam manzo Allah yana farawa wanda ya gamu da shi da sallama duk wanda manzo Allah ya zo sai manzo Allah ya fara da mai sallama ka san idan mutum yana zaune kana tafiya kai za yi mai sallama in kana kan keke ko babur ko mota kai za yi mai sallama na zaune kai za ka yi na zaune sallama to idan ka tumo na tumo to manzo Allah sai ya fara da fara yi masa sallama sallallahu alaihi wasallam to iya nan shine imamu tirmidhi ya ka a wannan riwaya to amma hadisin ya zo a wurare daban-daban daban-daban duk da sanadi daya to sai ta albani ya tattaro shi ga ci wuri daya qala sai ce fa qultu sai na ce sibli man tsika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ga ya miya manzo Allah yake magana mun je bai fi tafiya mun je da hadisi shi take to ya yake magana sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawasilan ahzari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'ima in ka ganshi zaka kamar yana cikin damuwa sai dai anan ba ana nufin damuwa ta rashi ko ta bakin ciki ba a'a suka ce abinda ake nufi saboda yadda ya san lahira ya san abin da Allah ya tanada na azaba ga wanda ya saba wa Allah saboda yadda yake da girman Allah sai zama manzon Allah da'ima in ka shi shiru za ga shi yana cikin tunani kamar da ce da'imal fikira yana cikin yawan tunani na abubuwan ubangiji ashe aliyul qari yake cewa wala shakka أن تواصل أحزانه إنما كان لمزيد تفخره واستغراقه في شهود جلال الله تعالى ma'ana da za ka kamar damuwar manzon Allah ba damuwa bace daka yana tana lahira yana tana girman Allah yana tana lamarin ubangiji sai zama da'iman yayi shiru shi yasa a wani hadisi manzon Allah ce da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka ne shine yake gaya mana Allah bai da sai ake nufi da bai da hutu ai laisat lahu rahatun fil umuri diniya manzo Allah bai da hutu fil umuri dunyawiyya cikin al'amuran na duniya manzo Allah baya samun hutu a cikin su ko ya samu kuɗi ko ya samu ma'ana mata ko wani abu ba nan manzo Allah yake jin hutu ba a ina manzo Allah yake jin hutu cikin bautawa Allah ke za ki ta harin da biha ya bilal hutar da mu da ita ya kai bilal tsawilar sakti manzo Allah bai yawan shiru baya su la ya takallamu fi ghairi haja baya magana zuwa bukata shi za ka ga mutum mai yawan surutu aka kore da inda aka zauna ka san wani in ka zauna da shi sai ka ji kamar ka tashi ka gudu baya shi kamar rediyo to ba za Allah ba haka yake ba manzo Allah yakan yi shiru yakan yi magana ne inda bukata yaya yake magana yaftatihul kalama yana bude zance wa yahtimahu ya rube zancen bismillah ta'ala da sunan Allah in maza Allah ne magana da sunan Allah yake fara in zai rube magana da sunan Allah yake rubewa wa takallamu bi jawami'il kalim yana zance yana magana da matattaran zance wani ya manzan Allah yi min wasiya maza Allah ce la ta kalma biyu لا تغضب kenan فرد مرارا مثل ya من maimaita وفيا min شيء لا تغضب ce كلمة شيء أما kalma الكلمة wani yanzu ce ya rasu da lagaya mu aikin da zai fina aljanna ya nisan can dalila ga wuta manzo Allah ce kul amantu billahi thumma istaqim kaga jawami'ul kalim ne to haka manzo Allah yake magana yana magana bi jawami'ul kalim kalamuhu fasdun zancen manzon Allah daki daki baya zance a jikin kula ba ka gane la fudula baya zance da mai da fa'ida wala takfir ba kuma ya rage maka zancen da ya kamata ya yi maka ko me zai gaya maka laysa bil jafi manzo Allah ba mai koshin hali bane wala wala al mahin wannan mahin kana iya wasance ta da bifat ilmi in ka wasance da ka sai ka ce ko manzon Allah ba abin wulakantawa bane amma ka ce walal muhin manzo Allah baya wulakantar da mutane kowanne kamar sara yayi yu'azzimu ni'ima manzo Allah yana girmama ni'ima wa inda qad koda ta zama yan karama duk kankantar ni'ima da Allah ya manzo Allah ya kalle ta da girma ka ce yanzu wani baya gane ni'ima Allah tana da girma a gurin sai in wani abu ya samu yanzu ko zuwa karatun nan ka zo ka ji ka tashi ka tafi gida ni'ima to maza Allah girmama ta yake sai da to Allah ya ga ni'imar da nazo nayi karatu to me ya kamata illa ya aiki na karatu ni'imar gani ni'imar ji ni'imar magana ni'imar zama lafiya ka ko ka je kasuwa ka dawo baka cikin ko ko ba ba ka da gida lafiya ka zo ka tare da gidanka lafiya wannan ni'ima ce to maza Allah na girmama ni'ima ko da ta zama karama la yazummu min hashi'an baya kushe wani abu daga cikin ka ghaira annahu lam yakun yazumu zawaqan manzon Allah baya kushe wani abinci wala yabda'u wani sa'in kuma baya yaba sai ya shiru wanda ya tabbata hadisi ingantacce an ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu in bai masa ba sai ya kici in yayi masa ya ce baya kushewa amma ne da an ka abinci sai ya kushe shi wala tughdibuhu dunya duniya ba ta ba manzon Allah haushi ma'ana wani abin duniya ya sa manzon Allah ya kushe wala ma kana da ko abin da ya zama na duniya fa'iza tu'uddi al-haqq idan aka ƙetare iyaka mana wani ya abin da ba daidai ba ba shari'a ba ba addini ba lam kulle li ghadabihi shay'un to ba abin da zai da fushin manzon Allah hatta yantasira la haske ya taimaki wannan abin da yake na gaskiya mana aka ƙetare gaskiya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi fushi fushin da baya tsayawa ba za ka ce gashi manzan Allah ya daina fushin ba har sai wannan gaskiya ta tabbata wala ya gazabu da nafsihi baya kuma yin fushi dan karan kanshi ma'ana idan shi kai masa manzo Allah ba shi in shi kai wa in shi ka taba sai manzo Allah ya hakuri wala yantasiru laha kuma baya daukar wa kansa fansa sallallahu alaihi wasallam wa idza idza ashara idan yayi nuni ashara bi kaffi kulliha sai nuni da hannun shi gaba daya idan manzo Allah zai nuna mutum ko zai nuna abu sai nuna shi da hannun shi gaba daya suka ce baya warewa dan yatsa kamar yadda muke domin wannan dan yatsa alama fada ne za ka an gode gare ta kana wani haka ta zai ga sai yana mai fada ko ba haka ba in ka nuna wannan dan yatsa da an hango ko kafin a zo ne ta zai ga sai yana mai wani fada to shi ta manzon Allah baya nuni da haka sai manzon Allah in zai nuna mutum sai nuna shi da hannu gaba daya wa idza ta'ajjaba idan abu ya ba manzon Allah kai ya ba shi sha'awa kalaba ha sai ya hannunsa ma'ana mai yankon maza Allah ya sanya saman hannun na kallon sama a cikin tafin hannun na kallon kasa sai maza Allah ya juya yanzu haka in abu ya ba maza Allah ƙahi sai juya yanzu haka sallar yi ishara da hannun amma a juye ina ga ko a al'ada haushi ba haushi ma yana da irin wannan ko idan ta haddasa idan manzan Allah na magana ittasala biha sai kuma ya hada da hannun ma'ana maza Allah yana yana ishara da hannun shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah idan yana magana yana yi yana ishara da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa daraba bi rahatihi al-yumna sai ya dauki tafin cikin hannunsa na dama ya doki batna ibhamihi al-yusra cikin babban dan yatsan sa na hagu ma'ana manzo Allah wani sa ya dauki tafin hannunsa na dama ya ya taba ma'ana dan yatsan shi babban dan yatsan shi na na hagu wa idza ghadiba idan manzon Allah ya fushi sallallahu alaihi wasallam a'rada sai ya bijirar da kai daga abin da fushin ya umarce shi daga abin da fushin yake cewa ai ma'ana yin manzo Allah ya fushi sai ya da kai daga daukan matakin da fushin yake cewa dauka wa ashaha ma'ana ya kai matuƙa shine ashaha ya kai matuƙa wajen bijirar da kai shine ma'anar wa ashaha ai jadda fil iradi wa idza fariha idan ko manzon Allah ya farin ciki gadda tsarfu sai rufe idan shi in abin ya kayatar da manzo Allah yana barin ciki sai dan rufe idanun shi jullu da yake hidda basu mafi yawan dariyar manzon Allah murmushi yuftaru an misli hamil ghamam sai kaga idan yayi dariyar sai ga bakin ya bude murmushin sai ga hakorin sun fito kai ka ce har can gajimare na hadari shine ma'ana da ake sifata shine habbil ghamami ma'ana kamar haske ne na gajimare na hadari haka idan maza Allah ya murmushi hakoransa suka bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-hasan hasan yace faka tamtuha kun san hasan ne yake wannan tambayar yace duk da na faɗa aka ga mu sai na kore wa na kore wa al-husaina na kore wa husaini zamanin ima na kirga ga ya husaini sun ba haddasu sannan daga ba sai da zo nake gaya masa gaba abinda aka gaya min na tsohon annabi sallallahu alaihi wasallam fa hu qad li ilayhi sai na gaba shi ya riga ya ba riga da zuwa ya tambaya fa sa'alahu amma sa'altu anhu ya tambaye abinda na tambaya wa hu qad sa'ala abahu amma da khali sai kuma same shi ba ya tambaye baban shi shi Hussein dan uwan Hassan ne da ba shekara da ya haife su ba kun san Hassan dan aka ba da shekara ɗaya sannan aka yi Hussein ba wai ciki ɗaya suka fito ba kamar yan biyu yadda ake haifar yan biyu ciki ɗaya ne amma da shekara ɗaya tsakani ma'ana abin da rage ciki ɗaya mahaifiyarsa ɗaya amma an haifi wannan shekara ta uku wannan shekara ta hudu in kuma ba da haka ya ce sai na tare ya tambaye baban shi ba da khalihi gane da inda manzon Allah yake shiga wa makharajihi da mafitar manzon Allah wa shaklihi da sifan manzon Allah ma'ana an manzon Allah da gida ya yake idan yana waje ya yake fa lam yada min shi ba abin da ya bari qala al to yanzu ga ruwayar husaini shi kuma masa alifu abi sai na tambaye babana an dukuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gane da shigan manzon Allah idan manzon Allah ya shiga gida ya yi. fa qala fi ji kana idza awa ila manzili manzon Allah in ya tafiye shi gida awa bi ma'ana ya tattaro ya shiga gida jazza'a dukulahu salasata ajza sai ya kasa shigarsa gida uku ma'ana sai ya kasa lokacin shi gida uku juz'an lillahi kaso daya na Allah ne ibada ta wa juzu li ahli kaso daya na iyalai ne mata da yara a zauna a yi hira a taimaka juna a yi dariya sallallahu alaihi wasallam wa juz'an li su ne ka san kuma nashi ne na karan kai haka za Allah yake yi shi gida sai ma sai kai dinga irin wannan kaga akwai wanda bai da rabo na iyalai shi mu galibi a rayuwar mu ta ba wani yana da rabo na Allah ma'ana zai ibada kuma zai zai fito nashi rabon ya yi ya harkokin shi amma na gyanin shi ba zama da da ya da zai dauka amma ya koma gida ya kwanta ya tabbaci ba zai shiga na wajen kuma ya bacci wannan mai dawa da wani mace nan wani ya dawa sai an yi bacci kuma zai fita kafin a tashi bai da lokacin da za a shi ya zauna da 'ya'yan shi sawa'un manya ko ƙanana to ba haka manzon Allah yake ba sun majan za a juzu a bai na huwa na nan to ka san shi manzon Allah na shi da sai raba shi kuma gida biyu tsakanin shi da mutane fayaruddu zalika ka khassati ala al amma sai ya mai da wannan kasan sai ya juya shi bil da ke bantattu ala al amma akan sauran gama garin mutane mana lokacin nashi da ya ware sai ya kasa gida biyu sai ɗauka so ɗaya sai ba ke bantattun sahabban shi irin su abubakar irin su umar wanda za su iya zuwa gida su same shi sai ya musu hadisi ya yi musu bayani wala yadda kai wa abu amma ya har ana su komai duk abin da suka tambaya na ilimi na fatawa sai gaya musu wa kana min sirati yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah fi juz'il umma bangaren da ya baiwa al'umma isaru ahli al-fadl bi iznihi yana gabatar da masu falala wajen bada izini masu falala a nan ana nabin manya-manyan sabai masu daraja da kima wa qasamahu ala qadri fadlihi fi dini ya raba lokacin kan gurgurdan falalansu a cikin addini faminhum dhul haja akwai mai bukata daya akwai mai bukata biyu wa minhum hawaij akwai mai bukatu da yawa to haka manzo Allah yake kasawa sai ya tashagalu min sai ya shagalta da su ma'ana a cikin mutanen nan da manzon Allah ya kasa lokacin shi ya zaɓi masu balala da daraja su ma a cikinsa akwai wanda bukata ɗaya zai zo ya tafi akwai wanda biyu zai zo akwai wanda uku ne sai manzon Allah ya shagalta da su wa yushghiluhum su kuma ya shagaltar da su bima yuslihu al-umma bima yuslihu da abinda zai gyara su zai zama maslaha gare su wal umma zama maslaha ga umma da za su tambaya dangane da shi ba da in sai ina abokan yanzu sai manzon Allah ya shagaltar da shi da da zai amfani al'umma da karan kanshi fiye da wani abinda ba zai amfane shi ba wa ikhbaruhum billazi yanbaghi lahu sai ba su labarin abin da ya dace Waya yaqulu sai ce li yuballigha shahidu minkum al-ghaib to wanda yake nan yaje ga wanda baya nan yace zan zo na da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wanda ga cikin manyan manyan sahabbai in ya ga ya musu abin da zai amfane sai ce to wanda baya nan yaje ga wanda yake nan a wanda yake nan yaje ga wanda baya nan wa ablighu li hajata man la yastati'u iblaghaha kamun kuma bukatar wanda bai ke zuwa ya kamun bukatar shi akwai mata kila ba su ke zuwa dan kunya akwai yara akwai tsofaffi akwai wanda ma ba zai iya zuwa ba to sai manzo Allah sai ce irin waɗannan ku zo ku ga ya mu bukatun su fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu qadamai yawm al-qiyamah manzo Allah yake cewa duk wanda ya isarwa wani mai mulki bukatar wanda bai iya isar da bukata to Allah zai tabbatar da zalikan shi ranar tashin ɗau buƙatar mutum ka kai gurin wanda bai iya kaiwa to Allah zai taimake ka la karo inda illa zalik ba abin da ake ambata gurin wannan, Allah sai haka wala yuqbalu min ahadin ghairi kuma wani ka ta magana daban ba wannan ba a karba ma'ana duk wata magana da ta saba maslahar al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karba sai ce da ruwadan suna shiga jagorori ma'ana manya-manyan sahabbai su ne suke shiga wala yaftariquna illa an zawwa ba sa rabuwa face ce sun sami ilimi shine zawwa ma'ana abinci na ruhi wa yakhrujuna adilla za su fita suna masu gwada hanya suna masu yin bayani suna masu karantarwa ya'ani alkhairi suna masu gwada alkhairi ce masu fasa'altu amma kharajihi kai kana yasna'u fi sai ce ya wajen fitowar manzon Allah قال سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذم الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه yana tsare harshen shi baya sakin baki illa bi ma ya'ni sai abin da yana da alaka da shi abin da zai amfane shi wa yu'allifuhu sannan yana tattaro sahabbai shi yana jan su a jika wala yunaffisu baya koransu baya ma'ana firgita su kure su wa yukrimu karima kulli qaumin yana girmama duk mai karamci da kowane jama'a wa yuwallihi alayhi yana kuma shugabantar da shi akan jama'a wa yuhadhiru an-nasa yana tsoratar da mutane idan ka karanta shi haka yanzu Allah yana tsoratar da mutane yin abin da ba daidai ba ko ka ce wa ya an-nasa shi manzon Allah yana kiyaye kanshi daga mutane ma'ana yana lura duk mutanen da za su fitar da shi maza Allah yana kula wa ya tare su bin yana kiyaya daga gare su min gairi an yatwiya an ahadin minhum bishra amma ba tare da ya daina saka musu fuska ba wa kulukahu ba tare da ya nade halayen shi ya canza musu ba yana lura ka san wani zai zo amma yana da sharri amma wannan ba zai hana kai faran faran da shi ka gaisa da shi bai ji daɗi haka manzon Allah yake wata rana wani mutum ya zo ya nemi izini ya shigo sai manzo Allah ce bi isa akul ashira kir da wannan dandangi din da ya shigo sai manzo Allah ya saki fuska ya farafaran da shi sai tafsira na shi ce ya rasulullah da zai shigo ka kushe shi kuma da yazo ka yabe shi ka zauna da shi sai manzo Allah ya ce ya Aisha Ba mai sharri mutane a gurin Allah wanda mutane suke tsoron sa suke kiyaye kansu saki fuska gare shi na tsoron sharrinsa ma'ana irin mutanen da in ba haka kai musu ba sai kullaba tafiyar to shi yasa akwai irin waɗannan a mutane in ya zo ba wai dan kana son shi ba kamar yadda ɗaya daga cikin safe ce wasu mutanen muna buɗe baki muna musu murmushi amma a zuciya muna cikin saboda in ba haka ba sharri za su yi ma wannan su ne mafiya sharrin halitta a wannan wanda wanda yi ma tsoron sharrin su suke ba yadda za ka sai kai musu mudara sai ka nuna musu wannan dan ka fitar da addinin ka da rayuwarka in ba haka ba sai su fitar da kai addini su fitar da kai a rayuwa shi yasa wannan ya halatta abin da ake kira mudarati ka yi abin da zaka fitar da addininka ka ba da duniyar ka dan ka fanshi addininka da ka ma'ana in saka mai fuska in mai dariya mai fushi saboda tsoron sharrin da zai mun wanda zai halaka ni kuma ya halaka asiri amma mujamala shine ka ba da duniyar ka kuma dan ka cutar da addininka wannan ba a yi a shari'a kai mutum falan falan kuma ya cutar da addininka a'a sai dai kai yadda za ka kiyaye na dinin ba yadda za ka ta dinin to haka manzon Allah yana kiyayar mutane amma kuma bai hana ya musu falan falan wa yatafaqqadu ashabahu yana bibiyar sahabban shi yana tambaya ina wani shine yatafaqqadu ina wani ya bangan shi ba ina wanci wa yas'alu an-nasa amma fil nas yana tambayar mutane dan gane abin da ke cikin mutane sai ya ce ku bani labari me yake faruwa wa yuhassilu alhasana yana kyautata mai kyau kaga madan mai kyau ke manzo Allah ce wannan yayi kyau a ci gaba wa yuqawwi ya karba bashi wa yuqabbihul qabiha yana huna da mai muni aka wadon an bara kyau ke manzo Allah ce bai da kyau wai muhihi ya raunana shi ce kada ƙara yi mu'tadilul amri manzo Allah bai tan lamari ne ghaira muqtalibin ba mai lamari bane wanda yake a al'amuran manzo Allah a daidaice suke la yanfalu makafata an yanfalu manzo Allah baya gafala saboda tsoron kada sabban sa su gafala aw ya bi ruku su karkata anan ba da kace ce manzo Allah baya gafala wajen bin Allah baya gafala wajen aikin alheri dan in ya zama ka to sabban sa ba za zama ka kaga wanda ki kare ta yan da sai ta sabo ya yi rinta sun bar addini to idan kuka ce duk sun bar addini sun juya baya to haka manzo Allah yake kenan to manzo Allah baya gafala da haka su ma ba sa gafala likulli halin indahu atadu duk wani hali yana da tanadi a wajen manzon Allah la yaqsuru anil haqqi baya takaita baya gajarta baya takaitawa dangane da gaskiya wala yujawiz ba kuma ya ketare gaskiya din sai ce allazina yalunahu minan nas khiyaru wanda suke zama kusa da manzon Allah suke bin manzon Allah khiyaru zababbun mutane sai wani sa manzon Allah na ce ni yalini ulul duha wal alam masu hankali da tunani su zama kusa da ni majalisun manzon Allah manya manyan mutane su ne afdaluhum indahu a amuhum nasiha wanda kowa gurin manzon Allah wanda ya yafi nasiha yafi kyautata fi kyawawan halaye wa azamu indahu manzila wanda yafi kowa daraja a ahsanuhum wasatan wanda ya fi kowa tausayi wa mu'azaratan da taimako da jin kai shi yafi girma a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da tsawo wala Allah ba za mu iya kare shi a yau ba duk da ma mun yi da yawa kuma mun yi sauri in Allah kai mu rana biyu sai mu dora abin da yake daidai Allah ya ba mu lada abin da yake na kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina ga da jan lokaci sai mu tafi tambayoyi akwai wani dan uwa da muke karatu da shi kuma dan uwa ne mai kokari wajen da'awa da yada sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe shi da wata musiba da bala'i muna fata ya kuma za su yi addu'a Allah ya yi masa za ka magana da muke ne tana hannun jami'an tsaro bisa wani abu da hakikanin gaskiya akwai ma'ana likitarwa a cikin lamarin to amma dai muna fata ya kuma su taimaka masa da Allah ya yi masa insha Allah muna sa ran abin zai zo da sauki wani aka je aka sara a gida kuma shi wanda aka ke kuma ya ce wannan dan uwan ne kuma abin yana da ɗan rikitarwa amma Allah da zai zo da sauki muna fata yan kwasu taimaka da addu'a ubangiji Allah ya yi masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik